من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن سنته إلى يوم الدين بانك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na أخو sha uku ga watan Ramadan a تدريخ shekara ta bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 30 da ɗaya kenan ga watan sha biyu a wannan shekara ta 1998 idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 17 cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau zamu tashi farkon aya ta 18 a jiya a cikin jerin magana wato lokacin da nake sharhin gaskata gaskatawar da Allah subhanahu wa ta'ala yawa manzon sallallahu alaihi wa sallam har na kawo mana kaɗan daga cikin abin da ya shafi gazatul ahzab da bayanin sahabin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika domin ya je ya jiyo rahoto wannan sahabi sai na ce ammar bin yasir huzaifa ibn al-yaman ne sai da na saurari karatun jiya da na fahimci na bambanta sunan ne huzaifa ibn al-yaman ne ba ammar bin yasir ba yau za mu tashi aya ta takwas. me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس shin baka sani ba cewa anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wal ard ubangiji ta'ala shi ne wanda yasjudu lahu da kace yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard shi ne wanda halittun da ke cikin sama da halittun da ke cikin kasa gaba ɗaya suke yin sujuda gare shi washamsu wal qamaru haka kuma da rana da wata wal nujum da taurari su ma suna sujuda gare shi wal jibal haka kuma da duwatsu والشجر da itace والدواب da dukkan sauran dabbobi ba ka san cewa shine ake yawa sujada gaba ɗaya ba wa kathirun minan nas da kuma da yawa cikin mutane wa kathirun haqqa alaihi al'azab ga kuma da yawa daga cikin mutanen da kalmar azaba ta tabbata a kansu ba su kasance cikin masu sujuda ga Allah ba baka da wannan labarin wa man ka billahi cewa dukkan wanda Allah ta'ala ya wulakantar da shi fama lahu min mukrim ba da wani da zai girmama shi ko ya karrama shi inna allaha yaf'alu ma yasha lalle Allah ta'ala yana aikata abin da yake abinda wannan aya take nuna wa dukkan halittun da ke cikin sammai da kasa suna sujuda ga Allah alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi idan aka tsaya anan ma ya wadatar da mala'iku da aljanu da bil'adama da ababai masu hankali da marasa hankali duk sai da ciki domin kalmar man tana gaskatuwa akan abin da yake mai hankali ko mara hankali in an sa su cikin taro sai zanto tagliban da jalibin ko kala ita to amma sai aka ware waɗansu al'amura daban su ne kamar ne a shamsu wal kamaru wan nujumu Allah ya yi nassi a kansu malamai suka ce saboda waɗansu daga cikin kafare sun bauta wa rana wata taurari sai aka nassanta cewa su ma bayi suke da Allah ɗaya daga cikin baya zama abin bauta ayoyi ne cikin ayoyin Allah wa min ayatihi al wa wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun alamomin samuwar Allah shine waɗannan halittu rana wata taurari yini dare su ayoyi ne na cewa akwai Allah su ba su suka yi kansu ba da haka baya halatta ku ce za ku bauta ta musu ko ku yi musu sujuda ku yi sujuda ne kadai ga wanda yake banta wajen halittar su matukar kun tashi ibada an gane ku? sannan da aka ware aljibar da ashjaru domin su aljibar da ashjaru galibi gumakan da ake a duniya imma wanda sinadarin sa katako ne imma wanda sinadarin sa dutse ne to dukkan su ma suna bauta ga ubangiji ta'ala tunda suna bauta ga ubangiji ba su tantance a musu bauta ba kenan an gane ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura ba wani abu a ban kasa face sai na tasbihi ga Allah dutse ne itace ne ko menene a ban kasa yana sujuda ga Allah yana tasbihi ga Allah yana bautar Allah subhanahu wataala waddawabu hatta dabbobi waɗanda muna ganin su da sifa su ta ajamanci shine rashin yin magana amma suna yin tasbihi ga Allah suna bauta ma Allah sai Allah ce wa kathirun minan nas kathirun minan nas suna na farko ana nufin mummune kenan waɗanda suke bauta Allah tau'an wato dan yi masa da'a subhanahu wa ta'ala abin da ya biyo baya wa kathirun haqqa alaihi ta ban labari ne ba adabi ne akan abin da ya wuce ba amma da yawa daga cikin mutane kalmar azaba ta hau kan shi ma'ana baya cikin waɗanda suka yi wa Allah sujuda bisa ga zabi shugaban tutar farko cikin wannan shine iblis wanda yake shi ne jagoran mutanen da ba sa bautar Allah ta'ala Allah ce wa man yuhina Allah kuma lahu min mukrim in Allah yaf'alu ma yasha to wannan ayoyi makamantan wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani wanda suke nuna a sama da kasa ba a jin bauta sai Allah shi kadai wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim wa tabaraka allazi lahu mulku as-samawati wal ardi وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيق ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون wannan na nuna kadaitar Allah a sama da kasancewa shi kadai ne a jambota to sai aya ta gaban nan هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قتعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من الحريق هذان خصمان waɗannan jama'u guda biyu kasuma ne abokin abokanan husuma da juna ne wato haza isharatun ila fariqil mu'minin wa haza isharatun ila fariqil kuffar kenan haza ne sun zama tawaga guda biyu jama'u guda biyu khasma ne abokin husuma da juna istaqalu sun yi jayayya a cikin lamarin ubangijinsu وحده الموحدون واشرك به المشركون masu tauhidi suka ce shi ɗaya ne masu shirka suka ce a'a yana da abokan tarayya da lafiya da uzza da mana asani satul shi ne abdullahi da Abbas ce wannan ishara ce zuwa ga taron mummuni. a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar ana bangare ɗaya ga Ali bin Abi Talib ga Hamza ibn Abdul Muttalib ga sauran sahabbai a kan bangare ɗaya ga Utba ibn Rabi'a ga Shayba ibn Rabi'a ga Abu Jahl da sauran bangarori to ne Allah ya rura duka bangarorin guda biyu hazani an gane ko bangaren farko shine bangaren ba annabi da sahabbansa bangaren da yasa Abu Jahl da gayyarsa can shi Allah ya ce kasamu fi rabbihim sun yi jayayya sun yi husuma cikin lamarin ubangiji su mun suna ganin Allah kadai ya tantanta a bauta sama kar a hada shi da kowa su musulkai suna ganin cewa ya kamata a riƙan wa Allah tsari da za su kai mutum zuwa ga Allah aka ce su wannan waɗanda suka ce tsani ko wafita ko wasila zuwa ga Allah suna kacewa suna rayawa suna halitta suna mallakar wani abu a cikin sama ko ƙasa suka ce ba su da ɗaya kanwar biyu ba abin da suke yi na kacewa ko rayawa amma dai su zaɓaɓɓu ne wajen Allah ba sa zunubi shi yasa ake kama kafa da su don addace da rahmar ubangiji shine shubhar su ubangiji ta'ala ya turo manzo Allah cewa ka ce mutu. dan me in har ma kuna ganin sun cancanta aiki to kuna ganin wani ya cancanta yi to ku jira mana ku gani in Allah ya kashe cikin waɗanda ya dace su yi to ku ne za ku zaɓa da kanku wa buduna min dunillahi ba la yadurruhum wa la yanfa'uhum ko ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah wa yake nuna su suke cewa waɗannan su ne masu ceton wurin Allah muna bauta musu ne dan mu dace da ceto wurin Allah sai Allah sai kun atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi kace da su yanzu kuna baiwa Allah labarin wani abu da bai sani bane a sama ko a ƙasa yanzu idan sun cancanta zanto masu ceto yanzu sai ko kun faɗa Allah ba zai saukar da wahayi kan annabi ya sanar da shi cewa wannan shi masu ceto ba to amma Allah bai yi hakan ba bai saukar da wahayin ba na ayatan wala sunnatan ba wata aya ko hadisi guda daya to ku daga ina kuka gano cewa su wani za su to nan ne inda kuskuren yake asalin ceton akwai shi amma inda kuskuren yake kafa mai ceton ba tare da dogara magana zuwa ga Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ba har kawai kai ne sai zaton cewa wani zai ce yaktakamu fi rabbihim Allah ce na kafaru waɗanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun min nar za yanko musu tufafi daga cikin wuta yadin da yi musu tufafi da shi yadi ne daga cikin wuta Allah ya tsare mu lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash mayafin su na wuta ne makin kuma na wuta ne Allah ya tsare yusabbu min musu tafasasshen ruwa daga saman tafasasshen ruwa wanda yake makura ta fuskan tafasa shi za a rinka zubo musu aka yusharu bihi ma fi butunihim idan aka ba su suka shafi yusharu bihi ma fi butunihim sai ya narkar da abin da ke cikin su shi ruwan ma fi butunihim da abin da ke cikin su wal julud da fatin jikin su yusharu bihi ana narkar da shi sanadiyan wannan ruwa din wa in yastagisu yughasu bima'in kalmuhli yake ne idan sun ce a ba mu ruwa sai a samu su wani ruwa kai ka ce dalma ce wanda an tafasa ta yasmul wujuh da mutum ya kara abincin zuwa ga fuskar sa tunanin sa ma sai ya soye fuskar mutum gaba daya Allah ya ce bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa tis da abin sha in ya zanto shine wannan shine wasu kuma hamiman fakatta am'a za a ga shi ta fasashe ruwa wanda zai gudu tsara kayan cikin shi shine yusharu bihi ma tu butulhum wal julud wa lahum maqami'u min hadid kuma suna da guduma da ake dukansu da ita min hadidin wato ta karfe maqami jinsi ne na baka mi'un asalin masmi'u a larabce shine guduma to amma karshe sai sauka da sa'u ta'ani masmi'atun jinsin sa makami wato shi duk karfe da za a dauka a bugi karfe da shi dan ya langwashe ai da dabi'a ba a buga karfe sai kan karfe dan uwansa amma ran tashin kiyama za a buga karfe kan da adama saboda ya kafa cewa Allah saboda ya kimin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wala hum makamu min za a rinka dukan su da wadansu guduma waɗanda suke na karfe mulmulan nan karfe kullama aradu an yakhruju minha yayin da suka yi yunkurin su fito daga cikin wannan azaba min zammi su fita daga cikin wannan bakin ciki da damuwa wa idu fiha sai a mai su cikin ta يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم عذاب مقيم وما هم بخارجين من النار haka za su yi yayin da duk suka yi yunkurin su koma sai ubangiji ta ala ya sa a maishe su wadan mayar da su din nan shine wadansu malamai suka ce mala'iku ne za su daka mutum tsawa ya koma wadan suka ce a'a harshen wuta ne kawai zai sa gas ka gwammace da ka zo ma za ka gas ka koma wa zuqu azabal Ali abin da za a ce da su anan ana ana kaddara kalmar wakila wakila lahum zuqu azabal Ali an kaddara ta ne saboda ta zo zahiri a cikin suratul sajda وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون to ba ta an sake nuna kakila din ba kai ka san ko da babu ita za a ce da su wa zuqu ku dan dani azabal hari azaba ya sanadin فيها عين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد التي إن الله الذي ألا تعالى يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات زي تجد وطن لسكي إيمان لسكي أيكي ندري جنات زي تجد سوجد جنة الجنة تجري من تحتها الأنهار قولمونا بدانا تركش بين أين جنة النم يحلون فيها za a yi musu ado fiha a cikin aljanna min asawira da mundaye ai an san munduwa ko min zahabin munduwa din ma irin ta zinariya wa lu'lu'a da kuma munduwa wanda take da lu'lu'i shine abin da za a yi musu ado da ita ayyo ai a gidan duniya to suke sa awarwaro ba mata ba a duniya a lahira idan an je ta gurin yan aljanna ba za su ko da ba za su yi ado da munduwa ta azurfa da take wato ta zinariya da ta ne irin zinariya gidan aljanna shine yuhallawna fiha za a yi musu ado a cikin aljanna to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tablugu al-hilyatu min al-mu'mini ma al-wudu al-hilyatu min al-mu'mini ma al-wudu inda ado ke cewa cikin aljanna shine iyakacin gaban alwala ma'ana duk inda gaban alwala suke sai yi musu ado gobe kiyama za a sa maka tufafi kenan wato hannu har sai ya zo karshen abin da za ka wanke cikin alwala haka yana kafa ne sai ya zo karshen inda za ka wanke cikin kafa haka yana akan ne kuma za ka yi ado kenan da ka saboda kana ta farka a cikin alwala ko abin da za zaka sa ka yi ado cikin aljanna ba na zai zama hula ba ya iya zama hula ya iya zama towa ta irin kan sarkin nan da ake na zinariya kowa mai mulki ne cikin aljanna ba talaka wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce da za zaka halaro aljanna to da ka gani ima da wani tsayin mulki a ciki يهم ثياب سلس خضر وقل له أساور من فضة وتكاهم ربهم شرابا طهورا يهم ثياب سلس خضر واستبرق وذو أبين حتى من جسر في أجل متأدو بسي أمس انتفاق وأبيش مقدس وأبين فرش سيل ثياب سلس خضر واستبرق تفاق لأتيك بسندسي تفاق لأتيك بإستبرق دقوة أنما آدمين مستادا wa ullu asawira min fidda an musu kawa da wato gunduwa ta azurfa anan an ce min fiddatin wa min zahabin wa lu'lu'a a can kuma min fidda kari ne akan wannan ba wannan na warware wancan bane abinda wannan ayat sai shiru ne wacce ta faɗa abinda wacce sai shiru kuma wannan ta faɗa idan ka haɗa gaba ɗaya su ne adan aljanna gaba ɗaya wa sakahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji zai shayar da su wani ruwa tsarkakan ruwa da za a shayar da su cikin aljanna Allah samu cikin su ruwa tsarkakacce wanda babu gurbata a cikin sa shine abin da wayan aljanna da shi shine wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir kuma tufafin su za su rinka sawa cikin aljanna shine tufafin alharir wa hudu ila sayyid min alqawli an tsiri da su zuwa ga daddadan zance an tsiri da su zuwa ga tafarki abin yabo daddaɗan zance shine malaman salaf suka fassara shi da cewa shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah hudu ilaiha wato an shirye da mutane zuwa gare ta su mun ne gidan duniya sun furta ta tare da sanin ma'anarta sun kiyaye haƙƙoƙinka. to wannan shi yasa za su dace da abin da aka ambata na ado a cikin aljanna wa hudu ila siratal amir an shirye da su tafarki abin yabo shine tafarkin addinin musulunci addinin musulunci kamar yadda Allah ya saukar da shi a Qur'anance a hadisance ba tsari ba إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن نذيقه من عذاب أليم إن الذين كفروا للي وحن بسوك كافر فيما الله ويسدون عن سبيل الله كم سكا وسنا كوشد متاني دك تفرك الله والمسجد الحرام سنا أنا متاني حلرتا مسلاتي الفرما دان gabatar da tawafi na aikin haji ko na umara annabi da Allahu lillah wannan masallacin alfarman da muka sanya shi ya zanto domin mutane gaba daya ba wai dai yan maka kaɗai ba don dukkan mutanen duniya sawa'an muka sanya shi ya daidaita ta fihi wal ba'd mazaunin cikin garin wal ba'd da kuma wanda zai zo daga wani gari wanda ba na cikin gari ba lalle waɗanda wannan shine ɗabi'a su sakamakon su shine azaba ta ubangiji wato sun kafirce ma ubangiji kuma sun kautar da mutane daga tafarkin Allah kuma sun hana a je a yi wa Allah da wasu wala Allah ko umara ko aikin haji wato sune kafiran makka bayan annabi ya yi hijira ya yi ya yi samu dama ma je ya yi aikin hajji ko umara sun hana shi karshe da ya taho ma da sahabbai da niyyar umara aka zo a hudaybiya suka ce so bai da annabi ya shiga ba wannan shekarar sai dai a bari wani lokaci na gaba sun hana annabi ya shiga shi ne Allah ke yasalunaka an shahr al-harami qitalin fihi wai suna tambayar ka menene hukuncin yaki a cikin wata mai alfarma watanni masu alfarma guda hudu ne zulqa'ida da zulhijja da kuma al sai kuma wata rajab da ke wala da juna mai hukuncin yaki a cikin su sai Allah sai kun qitalun fihi kabir ka sai da sun yaki a cikin wannan ne mai alfarma babban laifi ne ba ya halatta a yaki musulmai ba za su kai hari ba sai dai in an kawo musu hari ya halatta su mai da martani amma su fara kai hari ba zai yi ba sun yi wannan tambayar ne daidai lokacin da annabi tura da wata sariya sariya ita ce tawagar yakin da annabi baya ya tura su ta wata muhimma ta to da suka je a lokacin nan ya dace da karshen watan jumadan sani jumadan sani gobe kuma tana karan ragar zai kama to su sahabbai ashirin da tara ga wata gobe ranar talatin tsammanin su wata bai tsaya ba A ashirin da tara ga watan jumadan sani wato gobe kamar talatin da wata kenan tsammanin su wata bai tsaya ba sai wata ya tsara a ashirin da tara ɗaya suke ga watan ga watan rajab ba su sani ba sun ɗauka shi ne cikon karshe na watan wanne jima'a da sani idan a jima'a da sani ne ya halatta su idan a watan rajab ne ba ba halatta su ba da haka sun sai wa kafarai hari a cikin wannan rana tsammanin su ita ce rana ta cikon talatin ga watan jima'a da sani a ashe ita ce ranar ɗaya ga watan rajab wanda ba a yaki da suka karkace waɗanda suka kashe suka kawo ganima wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana a gare su cewa ake ɗaya ga watan rajab ne sai kafiran maka suka aiko ake faɗa annabi a tambaye shi a cikin gari a tambaye hukuncin yaki a watan rajab ba yake ba a yaki a watan rajab ba dan me yasa aka riba mu aka yake mu aka riba ce dukiyoyin mu yanzu wannan ya kyauta kenan shi da Allah ya yas'alunaka an shahril harami wai tambayar ka take game da wata mai alfarma idan fihi wajen yaki a cikin sa kun ta fihi kabir kace da su in eh, fada a cikin sa wannan abu ne mai girma amma ga wani abu wasaddun an sabilillah hana mutane shiga musulunci wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da hana mutane shiga masallaci da alfarmaci umara ko aikin haji wa ikhraj ahlihi minhu da fitar da haifafun garin Makka daga cikin Makka din ina annabi da sahabbai su yi hijira akbaru inda Allah ya ku girma a wajen Allah sama da wancan yakin da aka yi wai mai shafi ne jawabi ko da dariya to wai an yaki a wata rajin sun ce an yi laifi to ka san hana gaba ɗaya ma a je aikin Allah a je a wasu kike wa kike man laifi wal fitnatu akbaru min al qatl yazaluna يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يتبع منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك هدفت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ده وانا اللي اخر طنيا هذا في اي ليس اللي بكينا كافر سوى الله ليس اللي بكينا انا مثالي بنت بركين الله ليس اللي بكينا انا ان هذه الكعبه ضعفي ومرا فوقيت هذه شي ما في جرم الله يسمى السوء اذن الكعبه كتير ياتي لك تشتمتها من الفرما اي في سنين كسكولي بس سنيفا سمعني سنة كرسين جمال الثاني اكيد فرق da kace Allah nuna ya yafi waɗannan sahabban kan abin da suka yi to shi ne nan Allah ke cewa innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka sai ma Allah wa yasudduna an sabilillah kuma suke kautar da mutane daga tafarkin Allah wal masjidil haram suke kautar da mutane daga al masjidil haram kalmar almasjidil haram tana gaskatuwa kan abu guda biyu wani lokaci ana amfani da ita ana nufin kewayen masallacin ka'aba kadai wani lokacin ana amfani da ita ana nufin hurumin makka gaba daya kaga makka hurumi ne tun kafin ka shiga garin makka lokacin da ka shiga mota daga jidda akan hanyar ka zuwa makka za ka zo daidai wanda zai da aka rubuta katon allo turanci da larabci cewa duk wanda ba musulmi ba daga nan zai taka birki to daga lokacin da ka shiga nan ka shiga hurumin makka daga nan har ka shiga makka har ka sake fita duk mina gaba ɗaya ka a cikin hurumi take muzdalifa gaba ɗaya cikin hurumi take har sai ka je dab da za ka je arfa ne za ka fita daga cikin haramin makka an gane ko idan ka ji san gaba ka fita daga cikin harami kenan to wannan faɗin wurin gaba da ana kiransa al-masjid al-haram haka masallacin Ka'aba ana kiransa al-masjid al-haram to da ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم kaga ne da mazal haram nan shi masallacin Ka'aba kadai ko ana nufin duka da Mina da Muzdalifa da duk suna ciki idan ka fahimci wannan sabani ko in ka fahimci wannan maganganu cewa wani lokaci almasjid al-haram ana nufin masallacin kaɗai, wani lokaci ana nufin fasin wannan kasar da ya shafi garin Makka da wurin da ke makwautaka da ita don ana kiransa almasjid al-haram to wannan sai ba ka dama sai ka zo ka fahimci wani sabani da malamai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tusaddu rihalu illa ila salati masajid ba a kulle kaya a yi tafiya don girmama wani wuri sai ɗaya daga cikin wurare guda uku wuri na farko yace masallacin sa dake makka masallacin a wuri na farko masallacin makka yace al-masjid al-haram wato wanda yake makka kenan na biyu masallacin madina na uku masallacin kudus to wajen wannan al-masjid al-haram sai wajen suka ce kewayen masallacin kenan wanda duk ya sallah a wajen yana sallah daidai dubu ɗari kamar yadda annabi ya faɗa a wani wuri da ba nan ba waɗansu suka ce dukkan kewayen filin makka ya shafi al-masjid al-haram da haka a kowace unguwa kake a makka kai sallah daidai suke da wanda ya cikin ka'aba saboda duk gurin ana kiransa ne al-masjidul haram to amma nan magana cikin ta waɗansu malamai sun rin jari kan zancan waɗansu sun rin jari kan zancan amma in kana so ka yanke shakku ka je ɗakin ka aba kai sallar ka shine ka fita daga cikin sabani amma in ka tsaya a hotel ɗinka ko a masaukin ka kai to waɗansu sun ce in yi duk da na ka waɗansu kuma sun ce a'a to da ayi safani akan ka ba garba ayi tufaki akan ka in ka je ka ba kai kowa yayi tufaki akan ka ka da shi zai والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس wannan masallaci ne alfarma to kaga shi sa suka ce almasjidul haram ana gurin ba a nufin kokowar masallacin ana nufin garin maka gaba daya alladhi ja'alnahu lin-nas wanda muka sanya shi ga mutane sawa'un al-akifu fihi wal ba'd daidai ne tsakanin ɗan da bako a wannan wuri to me ake nufi da daidai ne tsakanin ɗan da bako waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da daidai ne tsakanin ɗan da bako yadda mutumin makka zai alfahari da ɗakin ka'aba ya yi alfahari da mina ya yi alfahari da muzdalifa kai ma musulmin da kake kano ko mai maiduguri ko bauchi ko sokoto ko kake abidjan za ka iya alfahari da su dan kai ma musulmi ne dan bai fi ka matsayin wurin allah ba sai in ya fi ka imani da takawa kasancewar yana zaune a makka kadai wannan ba shi ke nuna ya ce ka gata wajen Allah ba sai in ya so yi dokar Allah dan haka da dan gari da wanda ba dan gari ba wajen dangantuwa zuwa ga wannan alfarma wurin duk matsayin su daya mun san ya ce zanto daidai waje daga mutane duk wanda ya aiki na gari a ciki yana da lada wanda ya barna a ciki kuma yana da zunubin sa kun fahimta ko waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da sawa'un al su fihi wal ba'd suka ce abin nufi ne. a cikin garin makka ba a mallakar gidajen ba a cin gadon su ba a bayar da su haya idan kai gida a makka na ne na dukkan yan uwanka ne musulmi kowa da dama sai zo ya kiji kwanan da ya ga dama ya fita ko ba za ka fi haya ba dan Allah ce sawa'an al-asifu fihi wal ba da dan gari da bako duk ɗaya duk kunnan doki suke a makka an gane ko daga cikin masu wannan ra'ayi akwai ishaq bin rafuya da waɗansu daga cikin manyan malaman salaf suka ce tabbas garin maka kowa da tsaye yake ba wanda zai ce ga gidan shi kamar maka gidan kowa ne in ka gina ma da kai da yan uwanka musulmi ne in ka mutu ba za a ci gado ba za a bari ne ga dukkan yan uwanka musulmi ba za a ba da imam shafi yace a ka zafa fa da yawa kai ka ibn rahuya ka zafa fa da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zo maka fa wani bawan Allah ya tambaye shi ce gobe idan ka je maka aina za ka sauka a gidanku sai annabi ce ka manta a kilibi bar mana kayan gado ba maka duk sai ruwayi ashe ya yana ana ne ana mallakar gidajen makka kuma ana sayarwa ga Umar dan Khattab a lokacin halifancin sa ya kai wani katin gida a makka kuɗi dinari dubu hudu ko dirami ɗari hudu ɗaya daga cikin biyu dai na manta ko dirami ɗari hudu ko dubu hudu yake ce dubu hudu ko dirami ko dinari yake cewa wannan gidan na sayi shi dan ya zanto kurkuku ga masu laifi aka ce da ba a saya Umar dan Khattab ba zai sa kuɗin sai saya ba hmm. an bayyana ko da haka Imam Ahmad bin Hanbal yake ko dai abin da ya kamata ku ce gidan makka kam lalle ana mallaka gidan makka kuma lalle ana iya sun sa amma maganar haya yace bai kamata ba mutumin da yake da gida a makka ya bayar da haya yace ga kamata ya sauki baki sadaka fi sabilillah amma an yi gidan nashi ne amma tun da Allah yake sawa'un al-aiki da fihi wal ba yace to ya kamata kare karbi kudin haya ya bar kowa tun ne hoton a makka wai zaka ji ka faɗa larabawa wannan ai ka ga wata shi ne shine kudin su fa dan wani bai da sana'ar komai yana da hotel ne guda biyu da an yi aikin hajji da umara ta Ramadan din nan shikenan bai da wata sana'a har shekara ta dawo abin da yake shikenan shi da iyalinsa ya canza mota ya shiga gidan da yake so ya shiga motar da yake so ya tufafin da yake so ba ta sa gwalagwalai duk da waɗannan kuɗin ba da wata sana'a gida ɗaya ko biyu da rashin da ɗan haya lokacin umara ko lokacin aikin hajji yanzu ka je ka wannan fatawar ta Ahmad bin Hanbal ka ce dan Hanbaliya ne shi wallahi ba zai eh, ba ya ce kan da mazaba <laughs> ba zai taɓa da wannan mazaba ba a daga cikin ubangiji ce sawa'un al-asibati yiwal ba. wato ɗakin maka matsayinsa a wurin musulmai daidai ne da juna kowa na da damar ya alfahari da ɗakin cewa na shi ne a matsayinsa na musulmi al-asibu fihi mazaunin cikin sa wal da bako wa man yuridu fihi bi al dukkan wanda ya nufin aikata wani sako a cikin wannan wuri da zaunin na zalunci nuzikahu min azabin aliyam allati za mu za mu masa azaba mai rantsi wa man yuridu fihi bi al suka ce asalin zance wa man yurfihi ilhadan amma sai aka kawo ba wanda ake kira za'ida ko suna kiranta cewa sila aka kawo dan karfafa magana ma'ana dukkan wanda ya nufaci aikata barna a cikin garin makka Allah ce nuzikahu min azabin ale. za mu ɗanɗana masa azaba mai rabi da wannan ne wasu malamai suka ce Allah ya ke fanci makka da wani hukunci sabanin sauran garuruka domin a duk garin da kake idan kai mummunan niyya ta za ka aikata sako sai daga baya ba baka aikata ba to kaga babu zunubi a kanka karshe ma za a rubuta maka hasana kamar yadda hadisin mutum ya nuna an gane ko idan kai nufin aikata barna sai daga baya ka dai dan jin tsoron Allah Allah zai rubuta maka ladani amma a makka aka ce matukar niyyar ta kai kai ko da baka aikata ba sai an baka zunubi saboda girman wajen shi yasa wani daga cikin tabi'ai yake cewa da a ce mutum yana birnin Adam a kasar Yaman yi kudurci a zuci zai zo maka ya barna sai bai samu zuwa ba ko bai zo ya barna ba yace wannan narkon na azaba ya shafe shi rizqahu min azabin alim wadansu malaman kuma suka fassara ayar da cewa a abinda ake nufi wa man abinda ake nufi da irada nan da aka ce wa man yurzihi bil hal abinda ake nufi da irada shine al azmul musamma niyya din makauniyar niyya wanda ka riga ka yanke a cikin zuciyarka ba wai niyya wadda ka iya samun canji ba ka iya samun sabon tunani da zai warware maka ita ba niyyar da ka riga ka daura ta ba ja da baya to irin ta ce Allah ya tunzuka min azabin alim amma dai zancen farko shi ya fi karfin magana wato dan amina alfarman makka da cewa wuri ne mai daraja wuri ne mai kima yanzu an gurin kaga lalacewar mutane wani da zai yanka aljihu ba sai ya je makka wani da zai yi ba sai ya je makka wani da zai wani da zai karuwai ya kai wani da zai abin da yan daure kai duk wannan barna ce ta jahilta wannan aya niyyar da kai daga gari ka ubangiji yake nuna tuhumin azabin ali azaba da rabbi Allah zai tantana wa mutum dan haka sabo a gare maka ba dai yake da garin ku ba duk abin da zaka yi a can ko zaki je ki na sabo a can gurin to sai an nuna ka miki zunubi sama abin da zaki a gare saboda haka ya kamata mutum ya tuba idan ya je wannan wuri wuri ne na tuba wuri ne na ni kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ya وإذ بوأنا لإبراهيم مكان appreciate it. كل يأتين من كل فج عليق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم da sarki yake da manzo ka wa al'ummar ka zuba wa'ana lokacin da muka zauna da Ibrahima annabi Ibrahim alaihi salam makan Bai muka mai da shi wurin zaman sa ya zanto shine wurin ɗakin Ka'aba da muka zama da shi a wannan wuri muka ce da shi Allah ta ji bi shi a lalle kar ka hada da kowa wajen ibada wa tahir baiti kuma ka tsarkake daki na na Ka'aba din nan lit-ta'ifina ga masu tawafi wal qa'ilina da masu qiyamul layl wal ruk'i sujud da kuma masu ruku'i da sujuda ma'ana kamar yadda wurin ya zanto tsarkakake hissan wa ma'ana hissan ke da wurin babu wani irin datti ko ba wani karanta a wajen wa ma'ana ke da wurin zai zanto dukkan wani a cikin zance ba a yin sa a wajen ballan sana shirka ballan sana zancen da yake dauke da fata an gane ko ubangiji ta ana ya gafar wa annabi ibrahim wannan auren matsayin wurin zaman sa da wannan ne wadansu malamai suka kafa hujja cewa a ce farkon gini farkon gini a duniya shine sakin Allah wannan kenan na biyu kuma wato ainihin farkon wanda ya gina sakin Kaaba shine annabi Ibrahim alaihi salam Da Allah ce wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti a lokacin da aka kawo shi makka a lokacin makanal baiti ne wurin dakin ne amma ba dakin an gane ko daga bayan ya zoji da sakin wai yarfa ibrahim da qawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim aka tambaya annabi wanne ne farkon taki a bankasa kasa yace ka'aba kenan farkon taki a bankasa farkon masallaci a bankasa aka ce daga nan bana biyu yace masallacin kudus aka ce ne tsakanin ratan karun da ke tsakanin su annabi ce shekara 40 sallallahu alaihi wasallam wato kenan farkon wanda ya gina dakin ka'aba shine annabi ibrahim dan Allah ce bai akwai kasoshi da ake kawo cewa farko wanda yake ɗakin ka'aba su ne mala'iku amma daga baya akwai ruwa ko ruwan tufa ne ya yin ne ya dace wajen sai zan so babu shi annabi ibrahim ya zo da baki amma dai abin da nasu ke cewa wa iz bawwa'na li ibrahima ku tuna lokacin da muka zauna da annabi ibrahim makanan baiti wurin ɗakin Allah lokacin ba gini a wajen kenan shi ne lokacin da aka yi Isma'ila Ubangiji ta'ala ya umarci cewa ya ɗauke shi ya kai shi wannan wurin bai san me ake nufi da wannan ba ya dauke shi ya ajiye shi da mahaifiyarsa yaro yana dauki yana cikin zanen zanen goyo fa aka ajiye shi a wajen ba kowa daga shi sai mahaifiyarsa sai ubangijin da ya halicce su da ɗan ruwan ta cikin sarkawan da za ta sha da ɗan kayan da garinta ya juya sai tafi ta ce ina za ta ita zan koma gida bai kuma ta ce a nan za ka bar mu daga ba kowa a dajin Allah ba ɗan adam ba ruwa ba rayuwa Ita anan a nan zan bar ku Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarce ka da haka Ya ce kwarai Allah ne ya umarce ni da haka Ta ce ka Allah ba zai kunyata da mu ba Allah ba zai kunyata da mu ba haka ta zauna a wajen san ruwan da suke sha da ita da yaro ya kare yaro ya fara tsala masa kuka Isma'il lokacin yana cikin zanan goyensa ya rinka tsala masa kuka tana damuwa ta zo ta dutsen safa ta leko ko za ta gano mutane ko karauka wato ayari na fatake daga nesa ta sauka ta hau dutsen marwa ta sauka tana ta kai kawo in ji lokacin duk sai ne tsammani sai ta ji kamar yaron ya yi shiru ta dangaro ta zo wajen sai ta zo ta ruwa na bubbugowa kusa da inda yake ne asalin ruwan zanzan ta ɗiba ta ja ta tayar da yaron ta sai duk abin da za ta yi sai ya kabilan larabawa na bani jurhum sun taso daga kasar yaman a kan hanyar su ta zuwa sham sai suka fita kusa da wannan waje a lokacin nan makka ba gari dajin Allah ne cikin sahara ga duwatsu idan ka zama duwatsun ma za ka yi musu ake suna cikin wucewa sai suka ga tsuntsaye sun tashi sun zo sun wuce sun nufi wajen wannan duwatsu sai waɗansu daga cikinsu da suke da gogewa da rayuwa suka ce kai duk inda ka ga tsuntsu ya nufa akwai ruwa a wajen wannan dajin Allah mu dai sanin mu nan gurin ba wata rijiya amma tun da ka ga tsuntsaye sun yi kila ko wani labari sai suka yada zango a nan suka cewa dan ake je ka bi inda tsuntsayen sun suke ka binciko mana kila a samu ruwa ana zuwa sai sai zo sami ummu isma'il ma isma'il wato annabi isma'il da mahaifiyarsa suka yi zuwa ruwa zai kira ya kuma suka zo suka sha ruwa suka tafi alka suka nemi alfarma cewa ke eh, shi ne zan yi makwabtaka da ke mu amfana da ruwan nan tun da laraba suna cikin sahara bai inda aka samu ruwa a iya hijira gari guda ya tashi koma ta saboda haka shine asalin kabilan larabawan yaman suka dawo maka suka zauna shi yasa suke cewa larabawan yaman al'arabul ariba larabawan asali amma larabawan maka kuma al'arabul arabul musta'riba saboda kasancewar baki sun zo sun zauna anan annabi isma'il yaran yaran na asali ba larabci bane ko yayi daga wajen su ya kuma aure ya cikin su to daga baya annabi ibrahim kuma ya zo bayan girman isma'il bayan aurensa annabi ibrahim ya zo wajen suka gina sakin ka'aba tare shi ne wa izyar ko ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il da dogayen bayanan da ke wajen gina sakin ka'aba an game da kaza matsalar da aka game da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan ibnu kasir bi ya kawo hadisi dogaye karkashin tafsirin wannan aya ta suratul baqara wanda yake so sai ya koma can yanzu ba lokacin sa bane fa ya dai yake mu magani farko wanda yake sakin ka'aba dai kamar yadda zamu gani karkashin hasken ayoyin nan da waɗansu hadisi shine annabi ibrahim alaihi kuma Allah ce shi Allah ta tafi shi'a wa tahir baiti lil ta'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud sannan Allah ce wa azzantin nas kai ke na cikin mutane bil hajji da da aikin hajji kai ke na ka kira mutane su zo su yi aikin hajji aka ce lokacin da ubangiji da Allah ce masa yake la sai ce ya ubangiji ban da babban murya daga nan waye da sauki na aka turo masa mala'ika cewa kai ke na Allah zai isar da dukkan maganganunka inda duk ya kamata karshe Allah ya isar da maganganunka to Allah ce shi wa azzantin nas bil hajji ka yi shaida ga mutane dangane da aikin hajji ya su ka rijalan wa ala kulli zan za su zo maka rijalan suna masu tafiyar kasa wa ala kulli zan wasu kuma za su zo akan dukkan manajin hawa ma'ana in dai kai ke lardu mutane za su amsa kira waɗansu su zo a kasa waɗansu su zo ala kulli zamir akan duk wani akan hawa ya ce ni kullu fajin ami mutane za su zo min kullu fajin daga dukkan wani sako ko dukkan wani titi dukkan wata hanya abin manisanciya inda ba ta tsammani yammacin yamma daga andalus ba a tasowa zuwa aikin haji kamar za a zo daga gabacin gabas wajen birnin sin a zo aikin haji shine ya tukar jalan wa da zamir ya shine min kulle fatin amin Allah ta li na fi alaƙa dan idan sun zo wurin su samu wani amfani na su mutane akwai amfani a cikin hai aikin haji shi na fi aka ko na fi mana fi manafi wuya akwai amfani na duniya amfanin duniya za ka samu sanayya da yan wanka musulmai za ku samu tattaunawa ka san inda suke kila ma wani anan gurin ku kulla hulɗar kasuwanci tsakaninku ku kulla zumunci tsakaninku sannan amfani da biyu ya halatta a yi kasuwanci a cikin aikin hajji an gane ko Allah ya nasanta wannan cikin suratul bakara babu laifi an tabtagu fadlan min rabbikum ko ne ma fadlan ubangiji ku a cikin kwanakin aikin hajji wannan babu laifi duk wannan amfani na duniya ne bayan da haka suka ce sahhatul abdan jiki zai waraka saboda shan ruwan zanza dan baka da ruwa da darajar ta kai ruwan zanza annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana magani da shi cikin al'amura da dama cikin ruwan zanzan to kaga duk wannan amfani ne duniya amfani na lahira kuma za ka yi dawafi wanda a duk duniya bayan da ake dawafi sai an je ɗakin Allah za ka yi tsawon arfa ibada ce a kasuwa ɗaya ake ta shekara kuma a wuri ɗaya shine filin alfa ɗaya an gane ko ga kuma gara da zanubai ga wanda suke wannan aikin haji ga shi an barci alhaji mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna shi hajj wanda yake mabrur ba ta ko cikin sa to ba ya da sakamako sai gidan aljanna to li yashhadu manafi alhamdi mutane in sun ji aikin haji za su ga amfani da za su samu a duniya da lafiya wa yadhkuru smallahi kuma za su ambaci Allah ta'ala fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu su ambaci Allah alama razaqahu kan abin da ya arzika su min bahimatul an'am dangane da dabba da ake kira bahimatul an'am dabba cikin dabbobin gida to wannan maganar ayyamu maluma Allah ta zata ambata Allah cikin ayyamu maluma waɗanne ne ayyamu maluma waɗannan malamai suka ce kwanaki goma farko na zulhijja su ne ake kira al-ayyamul maluma kwanaki sanannu dan kwanaki ne na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu waɗansu kwanaki da aikin alkhairi yake zantowa abin kauna a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki sai sahabbai suka ce da shi walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi da ɗaukar kalmar Allah yace ko da jihadi bai kai fallan aiwatar da aikin alheri cikin kwanaki goma nan ba yace illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji ila zalika bi shay sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da ko ɗaya ba dukiyar ta kare a wajen yakin kuma shi ma yayi shahada shi kaɗai ne zai kai falalan mutumin da ya aiwatar da wani aikin kirki a cikin kwanaki goma farko na zulhijja da haka suka ce sunan ayyamun ma'lumat kwanaki sanannu maganar farko kenan magana ta biyo dan suka ce ayyamun shi shine ranar da idi da kwanaki uku da za su biyo bayan ta ranar idi ba goma ga wata bace nan da kuma sha ɗaya sha biyu sha uku idan za ta su ne ayyamun ma'lumat kuma malaman suka ce a'a ayyamun shi shine wato ranar arba da ranar idi din sannan kuma da wato ainihin a kwanaki biyu da suka biyo bayan ta maganganu da wajen guda hudu ko biyar malamai suke yi amma dai mafi yawancin magana magana da tafi karfin dalili magana da taron ta galibi da tafi a kai ayyamin ma'alumat shine ranar idi da kwanaki uku da suka biyo bayan ka ranar idi da kwanaki uku to su wannan kwanaki uku da suka biyo baya su ne ake kira ayyami ma'aduda da Allah wani wazkur Allah fi ayyamin ma'aduda faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi su ne kuma ake kira wato ayyamu tashriqi ayyam tashriqi dan bai da kace at shine kin da rana fito da abu rana wadan suka ce an sa maka suna ayyam tashriq saboda mutane na bukatan ruwa dan lokacin ana zafi wadan suka ce ayyam tashriqi saboda lokacin idan bai sun je sun yi aikin hajji da umara sun yi dabbobin su ba su ga hanyar ajiye ba dan kar ya lalace tsawon kwanaki illa su yi fale-fale da ke kamar yadda ake yin kilishi sai su shanya shi akan dutse ya bushe to shi ake kira ayyam wato kwanaki shanya nama naman hadaya da kuma naman hadaya kenan to a takaice dai ubangiji ta ala ya ce li yasadu manata lahu dan su ga amfanin da za su samu a aikin haji wa yadhkuru smallahi kuma domin su ambaci Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin waɗannan kwanaki sanannu wato kwana ɗaya na iri da kuma ukun da suka biyo bayan su ambaci Allah ala ma razaqahum kan abin da ya arzuta su min bahimatil an'am na dabbar gida wato kaga a wannan kwanakin ne ake yin hadaya a sune kuma wato ake yin layya shi yasa kaga yace su ambaci Allah kan dabbar da basu kaga ranar idi ranar ne ranar yanka ta farko in baka samu namiji ba kana da namiji ke ranar sha ɗaya ga wata in baka samu dama ba sha biyu in baka samu ba sha uku kada ka kuskure sha uku da wuce ba tare da kayan yanka ba dan zai da wanda ya yi aikin nadi zai hadaya waɗannan su ne layya yankan ka layya kuma ranar yin in baka samu ba wani biyo ba ta waɗanda suka ce da kwanakin layya da kwanakin fit ɗai ya har ya ɗin duk ɗaya ne suna tarayya da juna layya ga wanda yake zaman gida har ya ga wanda yake aikin gida bahimatul an'am dabbar da ake kira cikin dabbobin gida wato sune waɗanda Allah ya ambata cikin suratul an'am wa min al an'ami hamulatan wa farsha ya siffanta su cewa su ne tumaki da rakuma da shanu da kuma awaki tumaki awaki da rakuma shanu waɗannan suna ake kira bahimatul an'am ɗaya daga cikin su mutum zai yanka idan zai hadaya sai Allah ce fa kulu minha ku ci daga cikin waɗannan dabbobin wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da al ba'isa wanda yake cikin tsananin rayuwa saboda talauci al faqir mutaki waɗanda suka ce al ba'is shine al faqir muta'assif wato fakiri wanda yake cikin talauci amma kuma gashi da kame kai baya roƙon mutane Allah ce ku da su daga cikin dabbar hadaya daga cikin dabbar layya karkashin fadin Allah cewa fa kulu minha sai malamin sun gano cewa a ce haƙi ne idan mutum ya yanka layya ko yanka hadaya ya dauki wani abu daga cikin ya dauki wani abu daga cikin Allah sai fa kulu minha wadansu kuma suka ce ba wajibi ne amma dai maganin cewa wajibi ne ba ta da karfi wadansu kuma suka ce karkashin wannan kenan a ce dabbar layya da dabbar hadaya idan kayan da su ake karaba gida biyu rabi ga bayar mabukata rabi amfani da kai da mutum gida an gane ko da Allah ce fakulu minha wa atimul ba'isa ya zama kai biyu kenan kashi na farko ka ci ka samu ma wadanda suka ce ko dai kai a wannan lokacin ya halatta ka cire kayan ka na aikin haji ka sa kayan gida kana zuwa ko da mutum asaba ta kaje ka kafin ka yanka dabbar ka shikenan sai ka je ka cire kayan ka na gida sai ka abin nan wadanda suka ce a dole sai kai biyu ka je zama sul agaba ka yanka ko ka je fuzon sul agaba ka yi aski sannan sai ka cire kayan ka na ka sa kayan gida shine ma'anar sun bal ya kadu ta fasahu wato sannan su suka aikin hajjin su ta hanyar yin ta'allali wal yukuna zurahum kuma su suka ba kantan su wal yatawafu bil bayt al atiq kuma su yi tawafi ga wannan tsaki wanda ake kiransa al atiq an ce masa al bayt al atiq yana daukar ma'anar yantaccen tsaki ɗakin da yake bai taɓa shiga farkashin bauta ba tura mulkin mallaka bisa taɓa sa ba azzalimin sarakuna ba taɓa cin masa da yaƙi sun mamaye shi ba shi ki ake kiransa albaitul atiq wadanda suka ce albaitul atiq da ma'anar tsohon ɗaki dan kasancewarsa shine awwal baitul mudu lin nas إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم duka maganganun guda biyu kowace daidai shine wani ya tsawo bilbai talatin wannan tawafi da a yi za a yi tawafi guda bakwai ne kamar da hadisin annabi nuna da sufar da hadisin annabi kuma ya nuna zalika Allah ce wannan kenan abin da ya gabata kenan wa man yu'azzim hurumatillahi dukkan wanda ya girmama dokokin ubangiji fa huwa khairul lahu inda rabbi to mafi alheri gare dangane da sakamakon da yake tsammanin samun wurin ubangiji wa uhillat lakum al-an'am allati an halatta muku al-an'am dabbobin gida shanu rakuma tumaki awaki illa ma yusla alaikum sai abinda aka riga aka karanta muku cewa ban da su to menene abin da aka karanta mana cewa ban da su su ne aka ce basira da sa'iba da wasila da har da Allah ce ma ga Allah min basiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala har walakin alladhina kafaru wanda waɗannan ne abin da ake kira illa ma yusla alaikum dabbobin nan guda hudu da sa'ida da wasila da kuma bahira da kuma ha da Allah ke ma da Allah min bahiratin wala sa'idatin wala wasilatin wala ha wajen suka ce illa ma yusla alaikum cikin fadin Allah ta'ala hurrimat alaikum maitatu wa damu wala mun tunzira ma da zai bil ghairi Allah bi wal munqanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu su su tusina illa ma yusla alaikum wato dukkan dabbobin gida sun halaka in banda waɗannan shine ma'anar illa ma yusla alaikum fa yusani bi rizqan min al-awsani ubangiji ta Allah sai ku ne san da shi na bautar gunki wato bautar gunki akwai datti da kazanta ciki wani tana bi da zur kuma ku ne san zance na karya ko magana wanda take da ƙarya dan da kuma حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتخطفه الطير أي أو تعوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق وبيجي سآلة خلفاء لله وتكون مصيرك ويا جعل لك أكتو كوني سنتسرك كوني سنتسرك تنكريا كوزنتو ها سنتسرك خلفاء لله مصيرك ويا جعل لك ما تقول خلاف الدرجة لدرك كيش العبادة غير مشركين به باقى تكون وإن لسكي شركة ومن يشرك بالله لن ليتكم من ليتهيأ بأن الله وذي عبادة fa ka annama sarra min as-sama kai ka ce mutum ne da ya fado daga sama fa ta fafa sai tsuntsaye suka suke ta a kanka suka katanta na namansa tasqamu dai wala ka tasqamu hutairu kinan wato tsuntsaye suka suke katanta na namansa ta wuce da rihu ko kuma iska ta ya da shi fi makamin sahih a wani wuri mani ko a wani wuri mai zurfi abin yanzu yanzu da abin da ya fado daga sama sai kasance tsuntsaye sun raba namansa daga sama ya ko wani abu sauran da zai faɗo kasa babu shi to haka mai shirka ba zai samu sakamako ba wajen Allah ke. haka idan mutum ya faɗo daga sama ana jiran ya faɗo don yusir lafiya iska ta ɗauke shi wuri girki wani wuri shin za a sake neman shi a same shi watan wata rana ba za a same shi ba to haka mai shirka ma sakamakon sa baya da lada wajen Allah shine ma'anar fa ta'alla ma sarra min as-sama fa tahtabu at-tayr aw tawilu ar-rih fi makanin sahih kana zalika abin nufi al-amru zalika al-amrin haka yake wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama umarnin Allah ko ka ce sha'airan lahi alamomin ibada na Allah domin sha'air gadi na sha'ira sha'ira kuma ita ce alamar bauta da Allah ya sa an gane ku dukkan wanda ya girmama umarnin Allah fa innaha min taqwal qulub to wannan na nuna cewa yana da takawa a cikin zukata wannan alama ce ta takawar zukata lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman. sai kuma hukuncin dabbobi wanda aka ware domin layya wanda aka ware domin hadama ka kana da dama ka sai rago ka sai tunkiya ka sai sa tun kafin watan layya ya kama ko tun kafin lokacin aikin hajji ya kama ka sai kamar ka aji ba haka bane ba to idan ka sai dabbar nan ka aji ya ka kai amfani da ita sai mu ka sai sa kana son ranar layya ka yanka ka sai wata ko ka sai saniya kana bukatan ka zo har idan ka zo shi maji ka yanka ta to wannan tsawon kwanakin da za su yi kafin ranar laye ko ranar yankan rasu ya ka kai amfani da ta ko bai ka kai amfani da ba amfani da ta wajen ɗora mata kaya idan sa ne ka ɗora masa galma ko ka ɗora masa amalan ke ja idan sa ne ya ce ka tatsi nonon ka sha ko kai wani amfani da ta ya halitta ko bai halitta ba shi na halitta na kun fi ha manafi kuna da amfani wanda yake na halal fi ha cikin lamarin dabbobinku da kuka ware dan hadara ko dan layya wannan amfanin ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne shine yaushe ranar yanka ya halatta ku yi amfani da su na duniyar ku gashi kuma ku zo ku yi ibada da su ga al'amarin ubangiji kenan Allah ce summa mahilluha ila al-bayt al-atiq sannan su dabbobin mahilluha wurin kola su ko wurin tara su ko wurin kayar da su al-mahillu kenan wurin kayar da dabba a yanka ila al-bayt al-atiq san wurin da yake da makwataka da daki wato yantacce shi na dakin Ka'aba wato inda ake yin yanka ana yin yanka ne a mina amma mai aikin haji idan ya yanka a mina yi in yi zo garin maka yi in ya abu galifa yi duk an tambaye annabi wannan cewa an ware wurin yanka a mina ni na manta na yanka a maka yi da ke lahara. wannan sai ya kamata in yi yanka kafin in yi aski to amma ga shi yanzu na zo na yi aski sannan na zo na yanka ya yi annabi ke la wanda yake ya kamata in jefi haka ba kafin in zo in yanka amma sai zo na yanka sannan daga bani na shi ba ya yayi annabi ce la haraj duk abin da aka tambaya annabi ce la haraj la ba ne ba ne sallallahu alaihi wasallam dan nuna a cikin addinin musulunci ba a bayyana ba yanzu zo in yake ka fara jifa sannan ka je ka yanka dabba sannan ka yi sannan ka yi tawafin ifafa in kai wannan shi aka fi shi. to amma duka darasin da na farkon nan sai baka yi shi ba sai kai na karshe sannan ka zo kai na biyu sannan ka zo kai na uku sannan ka zo kai na farkon duk ya halatta annabi yake la'ara babu ne su mu mahillu hadal baiti a cikin talatin ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله تولي كل أمة جعلنا منسكا قوة الأمة من سن يامس التالي إبادة منسك أنا نفي إبادة وذكر منسكا wato mantik shine wurin ibada to haka mansak ko ya zama mazari ko ya zanto yana nufin ismul makan wato kowace al'umma mun sanya mata wurin da ya dace ta yi ibadar ta yadda muka kayyade ko wurin yanka haka kowace al'umma mun da mata yadda muka kai muku kaza kowace al'umma an sa mata wannan liyar kurushin Allah mun yi haka ne domin ta ambaci Allah ta'ala ala ma razaqahum kan abin da ya ba su min bahimatil an'ami na dabbobin gida ya hore muku shi in sun zo yanka ka ambaci sunan Allah kai fa ilahukum ilahun wahid lalle abin bautar ku kadai tacce ne Allah falahu lahu aslimu gare shi kadai za ku mika wuya wa bashiril muqbitin kuma kai annabi kai bishara ga masu kaskantar da kai ga Allah su wane ne masu kaskantar da kai ga Allah alladheena idza zukira Allah wajal qulubuhum su ne wanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su kadu tsoro ya kama su da firgici wasabirina ala ma asabahum su ne masu yin hakuri kan dukkan abin da zai same su na wahalhalin rayuwa ta duniya wal mutimi salat kuma su ne waɗanda suke tsayar da sallah yin ta akan lokaci da kuma yin ta cikin jami wa min mara da kanahu yin tukun kuma suna tiyaswa daga irin abin da muka ba su na dukiya tiyaswa ta wajibi kamar da ka kamar tiyar da iyaye waɗanda suka gajiya kamar tiyar da mata kamar tiyar da ɗaya kamar tiyar da jikokin ka waɗanda ba su da mai tiyar su wannan duk tiyaswa ke tafila ciyarwa ta nafila kamar sadaka ta yau da gobe taimaka ma gajiyayyu taimaka ma mara lafiya wannan duk suna yi wa min ma razaqnahum yunfiqun waɗannan so ne Allah ya ce da annabi ya musu bishara kun gane su kofin su in an ambaci Allah suna razana yayin da duk aka ambaci aljanna sai suna sa rai idan an ambaci wuta suna tsorata to wannan izazu billah wajal qulubuhum kenan ga tsayar da sallah ga hakuri kan matsalolin rayuwar duniya da sauran abin da aka ambata to shi kuma lafiya والبدن جعلناها لكم من الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبنا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون البدن الجمع ne na badana badana kuma shine rakuma guda daya Allah ce wal buduna su rakuma da kuke ji da gani din nan ja'alna alaikum mun sanya muku su min sha'iril lahi alamomi na ibada ga ubangiji wato ana yin ibada da su wajen yanka su a raba namun ko a layya ko a hadaya lakum fiha khair kuna da alkhairi mai tarin yawa cikin lamarin rakuma kuna amfana da nonon kuna amfana da naman kuna amfana da su wajen tafiye tafiye daukan kaya daga wuri kaza zuwa wuri kaza fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan su tawaffa daidai lokacin da suke tsaye akan kafafun su guda uku Tun da shi kuma irin ta ake ko soke ta da maki ko lokacin da a soke shi da maki kabar da ana daure ka ya tsaya akan kafafu guda uku shine ma'anan fazkuru smallahi alaiha tawaffa ku ambaci sunan Allah akan su lokacin da suke tsaye kan kafafuwa guda uku da za a soke su da mai fa iza wajabat junubuha idan ji jikin su ya fadi kasafa me ya kamata ku yi fa kulu minha sai ku yanka ku ci daga ciki wa at'imul qani'a kuma ku ciyar da mutumin da yake mai wadatar zuci baya roƙon wani wal mu'tar haka ku ciyar da mai roƙo mai zalama shi ma in yazo ku baki dan <laughs> <laughs> su ne alqani wal mutar alqani wanda baya tambaya al mutar kamar da Allah ce lissa'iri wal mahruf to wadan suna fassara al mutar din cewa shine mai wadatan zuci alqani mai tambaya wadan suka ce alqani shine mai wadatan zuci al mutar shine mai tambaya Allah ce wanda daga cikin su kudan yafa masa gurgudan hali kazalika sakkarna halakum kamar haka ne muka hore muku waɗannan dabbobi la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya gare mu في آية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين da ubangiji ta ala idan wannan nama ya sa kasa ku ɗauki wani abu ku ci wani ku bai matalakawa da aka ce ku bai matalakawa din nan ana so ku yi da kyakkyawan niyya ku yi dan Allah kar ka ɗauka cewa Allah na amfanuwa da nama abinda Allah ke kallo kullum kyakkyawan zuciya kyakkyawan niyya da haka Allah ce lan yanala Allah al wala dima'uha naman su da jinin su baya kaiwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum abinda ke kaiwa ga Allah shine taqwa din da ke cikin zukatanku kayan ka dabbar ba dan alfahari ba ba dan a ce annabi wani ya rago kaza ba sa kaza ba kayan ka ne dan talakawa ba amfana da nama saboda wani ya samun nama din nan sai wata ɗaya wata biyu ko nama miya bai da idan lai ta zo shi ma dan wata ya masa ya dan ji shine walakin yunalu takawa minkum abin da ke isuwa ga Allah shine takawa din da ke cikin zukatan ku kazalika sakkaraha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum kamar haka ne ubangiji ta'ala ya hore muku su litukabbiru domin ku girmama Allah alama ma hadakum kan abin da ya ba ku na dabbobin nan da za ku yi layyi da su ko hadaya wa bashir lil muhsinin Allah ce kai bisara ga masu ihsani kun ga nan an kawo kabbara a can baya kuma an kawo tasbiya an kawo tasmiya wato zuci ambatan sunan Allah dan ita dabbar layya ko dabba ta daya abin da ake bukata ka ce bismillahi wallahu akbar sannan ta yanka amma dukkan dabbar da ba ta layya ba ba ta daya ba wannan ba lalle bane sai kai kabbara ko da bismillah kai kai ya isa fa kulu min ma zikrullahi alaihi in kuntum jarati mu'minin amma layya sai ka hada da kabbara haka hadiya sai ka hada da kabbara to duka duka ne kamata mu tsaya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah shi ya kai mana ina son in sanar da musamman yan uwan mu mata da ke halartar tafsiri da safe wanda muke farawa karfe goma da rabi mu tashi sha biyu cewa gobe kasancewar juma'a ce za mu fara karatun da wuri dan mu gama kafin a fara zuwa juma'a za mu fara karatu in Allah da tsara daidai na safe don saboda juma'a ya kasance mun tashi goma da rabi daidai idan Allah ya kai mu saboda an manta ba sanar da su ba da safe lokacin da suka halarci karatu wa salamu alaikum wa rahmatullah